nake alhaji ina sauraron ka wato saboda lamarin yau ya ce kuma a saurare shi na baka dubu goma godiya nake yi kai to godiya muke yi kai kai godiya nake yi, Allah kana da dubu biyu a ciki godiya muke yi eh. su ko mata mazauna nan gidan su ma mata ya ce a gaya muku mazauna gidan nan da ku bayan allah nan ya kamata a ɗan tausasa muku an rage muku kuɗin biyan da kuke na haya ya ce an rage muku kuɗin gidan nan kuma ya dubi kwastomomin ku sun ja baya ba ku ji daɗi ba ne ko kuwa kun ji daɗi ya suke kai Godiya suke yi. Godiya suke yi. kama na nini sai barin mutum ba na wasa da wannan abin da Allah ya bayar ya ga gaba gida in gina gida an bako ko da amma ke kaɗai ne ke zama fitiniya na faɗi na laya alhaji ka yi haƙuri, ɗan alhaji ne bai zo ba cewa ya yi ɗan yi haƙuri kaɗan in ya zo zai ba mu kuɗin sai muka yi wani na alhaji ke barin ga wajen wani magana ba ruwan alhaji ko alhaji ne shi kansa ki shigo ko alhaji ne zai iya danne shi ko mashi don abin da zai sai na ya na muku gida na bari kuna jin daɗi a gida kuna samun eh, abin da kuka zo nema sai ni za ku wa mutunci ni za ku tona asiri asiri na da eh taimakon ku nake wallahi taimakon ku nake aikin banza ki je wa kina wayo soyayya da wani alhaji sha sha sha da kanki da komai ke zubar da abin nan ke amfanin zirgi romo babu a fashi me amfanin sa kin zo kin zauna kina wani kato bauta banza bautan gobe eh in zaki zage ki zage ki zamu kudi ki samu jin dadin duniya shiga mu ba na wani ne na ne ya bashi na dalili assalamu alaikum Ina wani Alhaji Haka ce. Ina gaji. Haka. na aiki alaji. Alhamdulillah. Alaji kwatancen ka akan yomi. Oh, ya Alhaji Alaji matafi ne. To? Taimako nake. Kai matafi ne? Matafi ne. Ya. Ai ka ji matsala. Ah, ka faji matsala. Da sai dai na shiga gida ɗan lalo ko ɗari baka sai ka ɗan sha ruwa a hanya. Ba irin wannan taimakon ba alaji na kuɗi. Masauki. Wace da kai ne na da wani masauki. to gida ginawa ne ba wai na yi gini ba ne in rinka aji baki ka gane saboda ka barin gaba kamar ganin gaskiyar magana wahalar da kai akai kawai an so a wahalar da kai ni gidan haya ne da ni na hayan kuma bayan Allah nake ba tunda akwai su gasu da yawa amma abin da zan yi maka guda ɗaya ca nake in kana da ɗan ƙarfin ka ma ka shiga daga ciki ka duba ɗakin kowace ce ka zauna ka ɗan matsa gaba sai ta baka guri sai kai kwanciyar ka ba mutsu mutsu gari ya waye dan abin da kake da shi ka bata shine muke kira kuɗin leda wannan ita za ta cika ta biya mu kudin alhaji ba irin wannan ba daki ne ni kadai nake so daki kai kadai kake nema to haka zaka ce ka ce ka zo da kulli daki ita daki su moli ta biya dubu nawa ne ta cika nawa ne alhaji kuɗi ne babu taimako ka zo da wani bayani kuma babu kai ba Allah kaka tsaye da ni tsaye da kai duk mu tsaya mara bata lokacin mu gidana ba da haka bane mafi sauki mafi sauki kai ta ka da ranan nan dare na yi can masallaci zaka da wanda bai da kyauri wanda bai da kwado ka shiga cikin ka asuba asuba fadi da ladan na zuwa da buge buge lasifika sa ka ba kai waje kasa sannan ka kwana kada waje ka je kai ma ka daura alwala ka zo ka bi su sallah da safe ka fita amma zan nema wajen Allah dama shi ne da kowa da kowa ni ma shi ba ni shi ne kowa da amma ba ka shawara haka da kai karki shekaran ji da wani sai a zaton ko tun da ba gane musu shawara kayan sawa na ne alhaji ba a ni ba wani abu da shi ba ne da aka yi maka ne ka yi kyau kamar ba gobe ni kuke zan wani abu komai fa da kika san ana yi ina yin sa ina iya aikata shi ina yi ne saboda ke Allah Allah kin ga aikin alheri ne ake riya kai dai ko ka gina masallaci ka fito rediyo ka faɗa ko ka shi ne ake faɗa a ce kayi riya ko to ni a ki zan iya riya zan iya abu in zo in ta yaya ta ina faɗa <laughs> in yaya ta dan dai in wannan din kaina Allah ke kin ga a ki zan iya da ku akan ki. zan iya jan adidai sahu a kanki zan iya shiga kungiyar yan bori a kanki zan iya shiga kungiyar yan kwadago a kanki ke zan iya siyasa a kanki zan da abin da kika san ɗa namiji yana iya yi kuɗi izo masa zan iya yin shi a kanki yanzu ba wannan ba alhaji ya zo gidan mutum kuɗin haya ah, wai shi wannan wannan aladin wani irin nataccen tsoho ke ni fa ma abin da nake zargi ba wai kuɗin hayan ma kaɗai ke zuwa karba ba a'a iya zuwa ne ya zuba idan sakuri akan ki saboda tsohon nuna daga raya ne tsohon banza tsohon buri ka tsufa ka tsufa da budurwar zuciya ke wannan mutum fa banda Allah ya sa banda Allah ya sa karfin mm, mm, mm, sa ya ja alƙur'an zai iya ruwa to ai ya kamata a ce an bashi kuɗin nan kaga wancan watan ban biya ba wannan watan gashi ya ja dan Allah dakata ke wannan ni matsala ta da ke yanzu yakin mun tere duniya ta ji to ba ma wannan ba eh, eh. yanzu kayan abinci ne ya ƙare man shafawa na ya ƙare. In na inda a ra'ayina ne ma gidan nan kaf zan iya rike shi. Kowa yi wadata. Har sauran matan kenan. Yi madumiya a ciki. Kawai dai ni kin san saboda wani lokaci bana bana nan ne. Kun ala dinin uwar mai karya ana gane ba zan iya mutu na ba. Ga ga ɗari gari zan ci wannan kayan abinci nan da mai ko ba matsala ba ne ba zan zan zuwa an zuma na dawo zan wannan abinci. To yanzu wannan ɗin da zan sai ko ki samu sigari ta sha ko a ɗaura miki yar mu ko ki aika gurin badala a karɓo miki wiwi ko ki sha madara ko ki ci abinci wannan ke ida ma ni ke ga ɗari biyar na baki. Wato duk magana da nake gaya maka ba ka ji ka zama mai kunnen kashi to yanzu ina ka je jiya baka dawo ba. Jiya dare ne kuma mutane sun taru a gurin shagon shi da na gama yana tafi ɗaki na kwanta. Jiya da asuba na duba ɗakin ka ban kanka ba. a nan gudun malam ba wani da na je jiya shi ne ce yi da ka ɗan gini na tawo masallaci. Fi sabilillahi yaro ka zama ɗan kanka sai yanda ake sai yanda kai da mutane ba yadda ake ba. Salamu eh? alaikum. Ka tafi yawon banza. Ina maki magana kin rufe ido. Alaikum salam. Ha? In ta sallah duk mutum lokacin ke salma ai ya kamar ki da kai ke ga wanda ke magana ba. Me kake a A Wai tambaya ta ta yi ta je ina ne ce shago na tsaya da na gama kuma na shiga. na je na tafi ɗaki na kwanta. Yawan banza ya tafi bai kwana a gida ba yanzu a ce wannan yaron kamar yaron na a ce ya tafi yawon. Allah ya isa a kisa gaba na hadisa take wani abu ne? Eh? Kina wani wani gari yawon banza ya je kaza kaza wani yawon banza an taɓa yawon banza? Kai tashi kace shago ka buɗe. Mutane su taru kuma za a lajin ka ba ba a ganka ba kana kana kana shiririta kana yawon banza. Ba ba ta wani yawon banza ba. Hmm. Wannan tsare shi da kai da sauransu kin yi ɓanna. Kamayya. Eh, ki yi bana Da ya ke da ya ce da ke. Ce min yayi masallaci ya tafi. Ni kuma na san ƙarya yake. To ƙarya yake. Eh. To shi ke kin fasan ajiye ta ƙarya. Hmm. Shi yasa kika tsare shi. Ki daina tsare yaro in ka tsare yaro ka sa shi wani wani guri da bai kai ba. To babu shakka ƙarya zai maka gaba. In koyi maka ƙarya gaba ka koya mai ka sa shi a taurawa mara kyau. Ita zuba ƙarya. Ba shi kuma ga yadda ƙarya yake tsakanin da Allah ya zama na haba mai gida ina kokarin su dora yaro a turba kai kuma ba ka so kana so yayi abin da kake yi ina kokarin sa shi a turban banza ba eh turba eh, turban banza ke zaki sashi shikenan ana mai magana kira gaban da magana oh ta je da kwatsa da wannan zancen yar kayan ka ne ba yar kayan ka ne ba ta kayan ka ne haba da Allah namiji kaman mace hmm. da Allah bar wannan magana ne abin da ne ni hmm. ya magana ta yin da aka wannan gidan nan bayan gidan ku tunda ba abin da zai yi shi sai wani ka je ka dawo ɗauki haka oh lalle magana alhaji ta tabbata dama ya gaya min wancan watan da ya wuce biki biya ba gashi yanzu ma nazo kina min nuke nuke me kike nufi ina dadin ran naki ko kuma farin shiga ne ba wani farin shiga iya shege ne kawai irin na tattiran yan bariki kawai ki zage da lura ba ki kudin ki kamar alhaji zai fara mana tusan da sabar. kin ga ba ruwanki ai idan magaji yana raye alhaji ba abin da ya isa yi a cikin gidan nan ba tare da sanin ta don haka ki yi haƙuri idan ɗan alhaji ya zo zan karɓi kuɗinki in baki kafin shi alhaji ya kin ga idan ba za ki iya tambaye shi ba ni ki turo min shi zan tambaye shi in karba ne na wani jin nauyi kuma shi bai ji nauyin tambayar bukatarsa ba sai isa to su da mai bakin magana ba ni naki yau dai ko alhaji ne ya zo da kansa sai dai ya haƙuri da ni to don man da ko to alhaji bai zo ba wakili ya sai turo amma ina so ki sani ko matar alhaji bata kai ni matsayi a gurinsa ba Let it go. Ina safar ina kika gani mu safara ba. Ina jin bata yi nisa ba ka bata a baya ne. Kina ji? Dama ina so wata magana da ke alheri. Ma na ina ta sai ku samu lokaci ban samu lokaci ba. Me zai dai gashi Allah ya haɗa Ne cikin Kai kai kai kai kai me zan gani? Munafukai, gungurmin munafuki, ke kuma in ummi munafuka tun da nake miki kallon kawata ashe ma munafuka ta ce ke ke ce dai munafukar ba shi kira mu ki ce munafuka gaskiya ne kai kuma munafiki wallahi inda ka taka ɗakin nan da sai ka gane shayi ruwa ne amma ka ba me ya aike nan taka ai ni kin ga waya ta je ta siyo ta ce in nuna mata yadda tsarin facebook da su instagram din dinnan suke da yadda ake ta'ammali da su amma ne wanda yake da ke wani kali to na yadda kuje sai ki kamo hanya ta daidai wanda ana ta da tambi wani baku da malam babba are ya same shi ya kwantar da shi kawai sai ta tsalle shi da cikin kudawa tana ta murna Allah ne kiyaye na san halin kudawa da kyau kafa ɗaya mutum zai samu ciki ya shi ya tashi ke ka san dai halin kurera ba ta cikin a ah! ka sai samun tashin hankali eh? kai ta da dan shana kun ki shiguri yan arewa salamu alaikum alhaji Allah eh. alhaji na magajiya gaskiya da aminci mai daɗi ya fi dan uwa ma magulci eh ga alhaji ga magajiya eh Allah ya bar kauna alhaji dan magajiya da tito kabari zuciyar kabara ga ta nan ga ka eh eh na magaji ya dan yaro ya ji da Allah ta ka da Allah akan ce akan tada tsohon tuba to sai ka tada tsohon tuba alhaji alhaji na magaji ka ba mu ka kara ba mu ba mu ganawa alhaji na magaji hajji Allah hajji Allah da ai ka san ko ya gabe ba shi haniniya eh. wannan ba ka da kyauta kuma da banka da kyauta bacci eh dan Suleimani baban Suleiman a ka ulkafa musaya a kai guda a sai inda mai gudan ya haɗa wani a samu a batun gobe a karya da ruwa kai in yanzu ka ɗauka ka bari gobe Allah ne zai baka to kana son kyauta alhaji ina son kyauta na san na san ka da kyau hajjin Allah hajjin Allah wasu Allah ya jarabce su da ruwa haka ne wasu da buje buje haka ne Allah kai ko na san da Allah ya jarabce ka gaskiya ne Alhaji Allah ko ka je gangare can eh gidana na kusa da tsani na gane mahuta mahuta mahuta eh je na mahuta ka duba ko a ce ce taimaka to godiya nake alhajin Allah godiya nake suka ri kai farin fallan ba a danna sharo ko eh haka ji haka ji wannan su so mata to shi ke ka gane eh saboda wannan ka je ko ma biyu ba da magana ka da godiya nake hajin Allah magajiya ai mun godiya in dai alaji eh haka ne godiya nake makake yabo makaki ya Me dama yabo mai dama dama tsohuwa yabo tsohuwa inda kuɗi

uwa uba a can da ka tsalle eh, eh. daga tsalle eh. ya ga dan ko ne ya ce kai na alhajin Allah ya an gama hajin Allah ji ai ka san ana tare da makaɗa da ana sa a gane hadafansu da yanar da kai musamman abin da yake damuna akan yaran nan yanzu a ce yaro ya je ya kwana ya wuni ban gan shi ba ya zo ya wanka ma ya dan ci abinci hmm. ba zai zo ba daga ɗaya magana babansa sai ya ce wai yana shago ina ganin ba yana kwana a shagon bane ko dan ya saboda barayi ba wani barayi hmm. shi ma haka yake wani lokacin baya kwana a gida shi kansa a musamman idan aka yaji ana buga garaya garaya a rediyo wace irin rediyo a garin nan idan ana garaya tsofai tsofai da shi hmm. oh. a tsofai ya gaddama ka gani wata shawara zan baki yanzu da farko tukuna kafin mai ta biyan da farko ki haƙuri shi zaman aure da cikin ana yin sa ibada ne kuma dole sai an haɗa da haƙuri yake tafiya ladan ya samu saboda haka ki ta haƙuri idan kika haƙura an Allah da nan gaba zaki amfana ki shi kuma wannan yaro da kika ganshi in kika firgita shi yanzu ya firgice miki to nan gaba kuma fa nadama ce to shi ma sai da rarrashi da addu'a in Allah ya so sai kiga Allah ya kiyaye in Allah da kuma game da wannan magana zan same shi zan yi magana da shi Allah ya so ya to shi kuma aure sai haƙuri eh, ibada ne sai ana haƙuri eh, ai ibada kenan ai sai ana haƙuri to hidima za mu fita kin san in gari ya waye Allah Allah muke mai fita mu nemo mu kawo mu ka san man shafawa ta ya kare ina da bukatar man shafawa sannan kuma katifa ta ta lalace ina da bukatar sabuwa ka san ban cika kasan hawa tsohuwar katifa ba in ta dalfafa abu Ta ke ba irin ta su bace hidima ta aikin sani duk abin da zan yi in gana fara ta miki shi nake kokarin yi hidima eh har addu'a nake kada Allah ya shi ni akan harkar bariki wallahi kin samu ta abin da muka samu to a bariki muka samu a bariki za mu kashe ba mu fitarwa a bariki mu kai wani gurin kudin bariki na bariki ne kin ga tunda kin ce ke matsalar ki katifa ko mm. to insha Allah ni zan je in nemo miki katifa na zamani ba ma katifa irin na karuwar ƙauye ba katifa ciyawa eh in kawo miki ba'a ai ka san na fi son jin sai a wuta da kaina in je in saya sabuwa mai inganci da kaina kan je ka siyo min kwashi kwar ka san ni na fi son abu mai inganci saboda ni ka san babbar yarinya ce ta ke ba irin tasu bace ba to ba komi yanzu dai yadda za a yi kin ga ga kuɗin nan shi ki je ki sai man da shi Ta ke ba irin ta an na fi son da kin hannu kin yi ne a na man ne man dan ka san bana shafa dangwaliya ba mai mai inganci nake sai dan kala fata ta ba kala dangwaliya ba in ga na hoda na yi miki hidima kin mun hidima amma a kan rashin wannan hidima to san tinkari tirela ta karni akan bakin ciki ni dai abin da nake so da ke ki rike amanan dadiran mu duk wani abu da zai sa dadiran mu ya rawa kada Allah ya kawo shi kai ma kake kawo shi ai in da dan wannan ne karkada mu ka kai kai kadai ne ai daga kai babu wani shi sa akwai waka da aka yi mai daure ya mai dama dama ɗarki laki jaki za ta fi jaka Na dadiro ke ai saboda mu yan dadiro aka wannan waka eh dadiro mai dadiro sananne ne shi duk wanda ya hidimta ba gidan da ba nake ta hidimta masa zaki ba irin ta su bace hidima sai na dawo hidima sai masha dama wani abu ne ke tafi da ni na'am ba zuwa ne in ci zarafin ka ba maganar yaran nan yaro yaro ne to shi ne naje cikin gida yanzu take gaya min cewar ai baya kwana a gida to to da ta gaya min baya kwana a gida eh. na ce to in Allah ya so zan neme ka ya ce mutunci ni na isa in ci maka mutunci to Allah to baka ban na karasa na kin bari karasa yanzu bai ka fara fada mm. kai ka ce in ka ah. mutu ya taho yana tafiya tare tare mm. in zai fada wuta a dakatar shi don Allah ne tunda akwai kauna tsakani amma ga kai ka alama kar hoto zan tafi ba ka bar na karasa in eh, ka kan da zaka fada mun to kan ni kan ni karasa to babban abin da ya fi damuna ne eh, ba eh, mata yaran ne kai kanka an ce in ka fita wani lokacin ba ruwan ka sai ka kwana a can so shi da ka zo kai mun duka to dole ne dole ne kwana da ita a ƙirgo dole ne kwani zancen bai kai haka ba ha amma an ce maka zafi kai hakuri ba wani ai muna haɗuwa da kaurin ce indomi da kallon ka ba da maka magana ba ba wani gaskiya za ka gama ni kuma in Allah ya daba za ka saki ganin na gaya ma gaskiya ba amma abun yazo zan san yadda zan yi ko ba riga kai zan dube maka ka taɓa ba riga ai amma ai kana yawo da wani kana yawo ana waga sarki na buya ma nake in na ganka na ganka ka sha shaƙi kana shaƙi ina kallon ka shi ma bai meye shi ma meye ba komai ai ko za ka shafe tunda na gaya maka gaskiya ko me za ka faɗa ma faɗi to aure mace kuma shi ke da sai duk duk tare dole sai na tuɓe zau Allah ba wani wanda ya isa zo ya taba min abin da ba na ba yawwa dan ma ki ji ki ji ba ma wai wallahi na wuce? ba ina ta jin hayaniya ne kun san idan ku samu matsala a gidan ne mutum kar mun rasa abinci sai ki ji wannan mara mutunci kawai daga cewa ina da ciki shikenan ya beta shi hankali shi ya dinga ihu shi matan gidan nan kowa san da ya ji kika ƙara ce mara mutunci ne mugun duka a gurin nan yanzu wannan yarinya saboda ta rena mun wayo ta je ta jajibo cikin da can ta zo ta ce ciki na ne da wanne zan ji da alhakin cikin zan ji ko da alhakin ɗa. Ke me ya kai ki yin ciki a bariki? Ke ka ce wata saba shiga bariki? Yau ganganci. Kuma sai ka yi haƙuri ka ansa. Ai kuma a bari ki sa'a ne in ban da abin ki dan da zan haifa ka san ko limami ne shi ko kuwa wanda zai mulki Najeriya ne ƙarya kike ke ji gidan Allah wallahi kawai wasa na mishi kawai daga maka wasa ina da ciki ka bi ka tashi hankali ka dinga ihu to da wasa nake kawai in gwada soyayya ta ne a zuciyarka in jiya nake kuma na gane kuma ku kin tada mun hankali to yanzu dai mu koma ciki a'a ko na shiga ba zan iya komai wannan saboda hankali na ta yanzu a ɗauki ɗa rabe rabe a kai gidanmu a nuna tsohuwa ta a ce ga ɗana har kura mutuwa za ta ta to me a ciki baka girman ba ne ai ka girma to ba a taron jama'a ba ba a ce yanzu ba ko alfatiya aka ce ba ko alfatiya aka ce wata bakwai ka gani ɗanka ne aka haihu sai ki wasu suna tantama ana anya ɗansa ne da shi da amma yanzu ni da ba a san ina da wannan ba mana ta ai kawai da zan matsoraci ashe ma matsoraci karamin kwaro ne makai a bariki wasu idan aka ce musu ana da cikin nan tsalle suke suna jin daɗin makai kawai ka tsaya fita da hancin. ne ita sai ka dawo nemo da yawa kalle ta da na gani ai hana salati to ko ce ake salati ko ga annabi ta yi izo a wata bakwai sai kin ga dai dan wata bakwai dan kare amma yana kiga ana yi ma wani kallo wani wanda ba ba wanda ya san ina da aure sati ta katilan mafacin ni nake yawo kai sai na dawo to a dawo lafiya da ja sa abu da nake so da ke kwantar da hankalin ki bari da daddare zo dauke ki mu je can mu kwana mu huta saboda mu guje wa hayaniyar da take cikin wannan gidan nan. To shike ne idan wannan ne babu damuwa. Allah ya kai mu dan dare ne kawai sai ka zo. Allah ba ne an ba. Allah ya tsire wa karuwa. Lallai karuwa ta nuna mu cewa ita ba ɗan goro ba ne. Allah ya tsire wa karuwa. Wato ina can ina miki hidima. Lallai karuwa ba ɗan halabba ba ce. kuma kano ba yar goyo ba ce ni ina can ina kokarin in ga na hidinta miki na zo na faranta miki ashe ke nan kin kawo wani ya zo yana ɗebe miki kewa ni ina can gasa karkari can gasa shashaka kina nan kina ma wani hidima wani zai ƙari da ke ni ba ƙari da ke ba ina nan ina miki hidima kin mun wannan tsiyar masu haɓe magana hausa suka ce aikin banza uku ne ciyar da agola ta'annan ciyar da ƙaton banza ta'annan kuma sai ciyar da karuwa sai shiga maganar da ba taka ba to hama gwanda ciyar da agolan ka samu lada ka kawar da wannan maganar ka zo ka ciyar da agolan ka samu lada amma ni yanzu na fi da aikin banza ne eh shiga maganar da ba taka ba da ciyar da karo da aikin banza biyu kenan amma ciyar da ciyar da agolan wannan lada za ka samu ar wahala ina can ina hidinta miki ga na ta miki na siyo nama na siyo leshi wai dan faranta miki ba shi ba a cikin lissafi dan ka miki ga na faranta miki amma ina da aikin banza na zo na tarar da ke da wani katoto idan banza aiki wani. wanda ba ina halar ba ashe wannan hidima ba ba yar ba ce duk wannan hidima saboda ita ne kin ga ga kayan shayi ga fa har da leshi ba mu ci a cikin lissafi na kawo da fara mata mata sai na tarar da ita da wani katoton ba. tun da ke Allah ya ci shekin go ki je ki hidimta wa kanki ke kanki Ka ɓanne daga cikin eh, farantawa irin tawa ban ji ba abin da kika ce ba kaga an kuma kenan mace ta haifa mace ita ma mai ta ce min ta gode da ƙwarin gwiwa in ji shirya da fita na gode amma sai ta mu a ciki mai na gode ka ce kanin ta ne ba ko kanin ki ne ake duka da ce godiya niki bare ba su hidi ba su haɗaɗa a nan ba nake muka haɗu da ki